Nijar ta. Chale sun tada. da an kwana biyu ba su samu komi ba. Jani suke su mamaye ginin kokowa. Wallahi ga tawaga suna sun yi zaman dirshin a cikin hilin kokowa. sun yi zazzamne to ku je ce ba su motsa kai kukan ku wajen president eh, eh ku ku Ali Seno 5 ku je wannan ta shi sai an bani na Abba Ibrahim no eh. kare 400 metr kare shi ne ya tsaya sai su sono chef de canton de Saga SG Amiru Saga RTN Jingara Amadu Kandai sai ana Abba Ibrahim an no 400 metr kare Docteur Garba Lokonga mu Anisa Kisa Kano Zambar Waranka. Ejekin lig din Yame ya amsa. Group Yakuba Adamu Kuroma Abba Ibrahim. Abba Ibrahim. Mati Maradi Nyamai Igocharga Ifuro. sun kama yayi mambargo ta farko tsakanin masu da da kuma abu ibrahim na yamai a saurara eh mun yi abba goga agoce ciga goce ciga furmatira mati shiga dari biyar ga kudin na goga zuku abba na goga zuku shiga dari biyar ne ga su an ba mati mati goga guna président kin conseil de ville ya aiko su ga suka hannuna tabin takri murtala bashakatu e shi ya aiko su ga suka hannun manzo ma tabin takri kin raiwo wasi da gurje zai na kalena ta ba masu koge ya fawa ha ah, masu kai fursa cire gurje zai kan gonga ta kuma ce cimane zambar zangu zambar zango gana ga fangu. Ahmadi, Ahmadi, hankali madi ibrahim ce hankali madi madi ya madi ya zama kawo bai bai ta kumce abana ruce wannan amma ya iso ya aiko kudin wannan jika 500 ai sai din mati mati sunan gano na fita sambu kai kai kai kai kai kai kai kai bi gurja duwani ga baga diwal mate mati zakari hankali madi hankali

ya dauka abba caga sebe ne kan cagal ya rasu yadda zai yi no abba caga bene wannan matini bala cinte buhu da matini ya ci ba matini da bozeri na ila haila matini da bozeri da bana ga baka matini da bozeri da bana ga baka matini da bozeri tasiru tasiru abba final Mati ya yi Matini abin ta final kokari kamar mi, abin ta zambe na fara Matini wallahi, wuri ya sha abin ta final sai ya zambe. Matilo semua kucu Ibrahim dan Yani. Ya kada mati sudah dan meragi. Kami yang aku sayangkan. Kau pati kau kicau par. Ya bisa ni senyum kami sang. Ya apa? Ada berapa jam kucu lagi? abba ibrahim ne muka ne muka ne abba mu sai ne an sanya shi wallahi ka samu ka da yawa ta ka samu ka da saurara maka ne ne hakuri ke ya zo ya ce iya da reclamation su koma cikin mun ba shi takarda sai to to to to to ku koma ciki ku koma ciki <laughs> Soumaïla Soumaïla Amadou, fondatrice, Ibrahim Megagoni, de l'université. Préparez-nous la caméra, préparez la vidéo. Sakina Tougaba. Wannan kokowa da ta hada Abba Ibrahim na mai da mati na Maradi. Almitri sun ba da kaye daga bayan Maradi ta yi ƙara. ta ce ba ta yarda ba da kayan da aka bani jiri su ma sun je sun diba sun ce reclamation kin da maradi ta yi ba su ga haka nan ba to eh, har yau dai muna cikin code code ya ce idan aka zo aka dibi kokowa ta yi gardama ba a gane ba a da certitude na kaye lalle kamera guda ce kenan ba iya gane gaskiya abin fisibillahi abinda muka gani mu duka koko na a maidata Baki ya samu ta bai da saura da saura da saura Arbitr ya tsaida ni ya horu ya haka yi arbitra ya tsaida ni ya horu arbitra aban aban arbitra ta noga matizeri matizeri abu ya hasala mati ya kada amma abu ya hasala an ce ya zo a bayan arbitrci kai ni za a bada ni kaga isa kai nura hassan ya hito da shi da kadiri abu isa kai saka Tanto Abdulaziz Anakaji, ya Garba alias Jose, Yahya Mamur, Nura Said, Ya kai final. Ko da wani da Allah da shi na Il s'agit de eh, Kadri Abdou, Isaka Isaka, Sabo Abdullahi, eh, Kadri Abdou de Dosso, eh, Sabo Abdullahi de Niamey, Hashim Shaibou de Tawa, et Issa de Zender, Abba Ibrahim de Niamey. Maintenant, plus les de ceux qui viennent d'arriver, comme Noura Hassan de Tawa, Mati de Maradi et Zakirou Zakari de Tawa. Donc voilà les huit lutteurs qui vont faire le quart de finale ce soir. Merci. Bien. Donc on va appeler les huit lutteurs. Ils vont faire entrer Et nous allons procéder de la même manière que ce matin. Bon.